na'am eh eh eh, eh. sama baya haka manzon sama baya bayyana karatu a inda ake boyewa abinda manzon sama yake shine ويسمعون الآية والآيتين تارة ونزب من ذلك سلما ينا جنب سلا عمتين سنة الإمام سيجي يدمو آية ليك وآية هذا وين خيراتون كذلك يسمعون الآية والآيتين شيكم وانا ليس إمام النبر كوكينا سنة ويسمعون الآيات سنة أكو كل يومين mukhalafa nawa sabawa nawa yayi uku na farko ba liman bane shi liman ne yusmi'una liman ne aka ba dama yana jan sallah wata rana a sallah a zahar ko sallar la'asar sai a ji ya faɗi aya ɗaya ko aya biyu a bayyane shi ma ba kullum ba misali kamar a ce a watanni ya yi sau ɗaya sannan na biyu da shi ba liman ne na farko ko sannan na biyu shi duka ayoyin yake bayyana shi ko manzon salama aya ɗaya ko aya nawa ayoyi biyu shi kuma yana bayyana ba duka sannan na uku manzon sama taratan wani lokacin shi kuma sai ya zama ne kulle yomin la taratan wannan mun sha ba da wannan ka'ida malamai suka ce daga cikin bida'a. daga cikin bida'a a ce manzan da sama yana yin abu taratan kai kuma ka ce kulle yau min zaka yanzu ta yi bida taratan manzan sama ke to ifalhu taratan abinda aka ce man sama yana yi kulle yau min to kai ma kai kulle yau min to shine ka zama mai bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma an ce taratan manzan sama yake kai kuma sai ka ce kai kuma kulle yau min sai ka yi to bida ne wannan mun gane waɗannan ka'idojin fasikin kama umarta ومن تاب معك ولا تترك نعم وعليكم السلام ورحمة الله في نعم to wannan mun taba tattauna wannan matsalar ko da mazhabobin malamai akai a ba a yi malikiya ba a yi amma a mazhabar shafi'iyya da da hanbaliya suka ce zai yi mustahabbi ne ma eh, malikiya suka ce babu wani abin da ya tabbatar da wannan su kuma shafi'iyya suka ce akwai kiyasi suka yi kiyasi suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan takaita sallah idan wani zai cutu to in ya takaita sallah saboda wani zai cutu kamar misali zai yayi niyyar ya tsawaita karatun sallah to sai ya ji wani yaro yana kuka kan uwarsa ta cutu shi ma yaron kai ya cutu kai yan masallaci su cutu sai yanke karatu sai suka ce in ya yanke sallah saboda kan wasu su cutu to ashe ya tsawaita don wasu su amfana to ya halatta <laughs> ku gane sai suka ce to kenan liman ya halatta idan wani ya ji wani yana tahowa don ya samu wannan raka'a ya halatta ya jira shi ba nassin da ya tabbatar da wannan shi dai wannan kiyasin da suka yi mun gani shi yasa sai muka ce abin da ya fi kan liman ya jira kowa domin zai kai ga fitina yi ta rana wani ya yi ya ce kaga alhaji da ya zo jiya ina kallo ya gane tafiyar shi ko kila ma ɗan hango shi ta can shine sai da ya jira shi ya samu sallah ni ko tun da talaka ne ni to kaga yana ji na amma kawai sai sauri ya dago wai kan ma in samu to kaga zai haifar da fitina kuma za ba ba ya zo da shi ba kiyasi ne malaman shafi'iyya suka yi suka ce ba laifi har ma hanabila suna sa shi a cikin musahabbatul sala musahabbatul imama cewa liman ya jira wanda ya je yana tahowa su kuma malikiya ƙarfi suka ce min a yantazimu atiyan li yudrika a rakata shi ba a yadda liman ya jira wani ya ƙara ruku a bita ƙa'idar da ya kamata ya ɗago daga ita ba saboda wai dan wani ya samu sallah kai wallahu a'lam ka gani kai to mu je mu ji wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya صلى الله عليه وسلم أقول حديثي إن جمع من سابان ما يمن ما جاء بسد الشيء ما الباني رحمة الله عليه يا تتي أخي من بنشن ساتي تسوة الأحاديث الصحيحة لكما الترغيب والترحيب yanzu Allah ta salama a wannan hadisin aka ce ya ce duk mutumin da ya mallaki ƙasa shi ya teda ta mai da ƙasa ba to Allah ba zai sa masa albarka a cikin wannan dukiyar tasa mutum yana da fili ko yana da gida sai ya ciyar to sai zai mai da gida yadda hadisin ya ce amma na farko hadisin malamai sun yi saɓani a kan in ka dibiye magabata kusan duk da zaune na hadisi shirin muhammad da sai albani rahmatullah alai a cikin ijiki hajjinsa shine hadisin ya inganta a wajensa amma duk malamai magabata da yawa in baka ce duka ba sun tafi akan cewa hadisi ne mai rauni sannan kuma aikin magabata da yawa ya tabawa abinda hadisin ya kunsa an samu daga cikin magabata da yawa su rika da filayensu ko gidajensu kuma su je su wata harkar kuma Allah madaukakin sarki ya sa musu albarka a ciki ai in ma sun tabbatar da hadisin ya tabbata ba za su yi wannan gangancin yawwa domin su yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya hana ya fi musu fiye da tunanin albarka domin albarka tana cin biyayyen manzan Allah ta salama sharri ga baki da yana cin taɓa wa manzon Allah ta salama to daga gaskiya ƙauye rajin hadisi ne da bai inganta ba hadisi ne da yake da rauni daga ya halatta in mutum yana da gonarsa ko yana da wata ƙasa ko wani fili ko gidan shi in ya siyar ya zuba a kasuwancinsa kuma da izinin Allah Allah zai sa masa albarka can shekarun bayan mu muna ba da fatawa da wannan hadisi amma ilimi bincike ake yi a cikin sa sau daga a babi na adalci hadisin nan bai tabbata ba gaskiya bai inganta ba hadisi ne mai rauni Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta sau daga ya halatta ya ce da filin shi ya sa ya bi harkar da zai ta halal kuma ana roƙon Allah Allah ya sa mai albarka a ciki wallahu a'lam Thank you. a wannan lakta kake bukata a maka akwai da tafai da yawa da aka rubuta a kan kwallo kwallo dai ba sabuwar ababa ce akwai kwallo tun kafin zuwa manzo Allah ta sallama kuma sunanta alkura alkura su ɗin nan ne alkura su ta kunna ita ce akwai ta a shek mashhur hafizahullah yana da littafi mai kyau ɗan ƙarami da ya rubuta ya sa masa suna kuratul qadami bainal maqami wal maqati kuratul qadami bainal maqami wal maqati wannan kafa tsakanin amfani da banna ko tsakanin amfani da cuta to yayi magana akai sannan akwai wani malami a saudi arabia da ya rubuta littafi da kaɗan wanda ya wuce shi a kan eh, kowatul ƙadam sunan littafin nasa fitnatu kowatul ƙadam sannan akwai wani malami da ya rubuta littafinsa tahzirul muslimina min fitnati kowatul ƙadam sannan akwai wannan abu zar alƙalmomi wani malami ne shi ma a wannan zamanin ya rubuta littafin sai san suna kuratul qadami wa ahwatuha kuratul qadami wa ahwatuha to kusan dai a bincike binciken da aka yi na kwallo babu kaman waɗannan littafan waɗanda kai tsaye kwallon suka fuskanta suka kalle ta asali kwallo motsa jiki ce shi ko motsa jiki asali halal ne to shi yasa ake ganin malamai magabata wanda suke magana shekul tamtin ne magana kan kwallo a cikin majmu'ul fatawa almajirinsa ibn al-qayyim ne magana kan kwallo a cikin littafin al-fuhusiyya to asalin kwallo a yadda ake yadda take asali don motsa jiki halalci halalci ba ta gaza tafiya kafa ba ba ta gaza gudu ba ba ta gaza kaya ba ba ta gaza hawa goke ba don mutum ya motsa jikinsa shi ko motsa jiki dama yana da yana da yana da manufofi akwai manufar motsa jiki ta tsara lafiyar mutum akwai manufar motsa jiki ta koran ciwo sai a ce mutum yana da ciwon siga sai a ce rika motsa jiki wanda shi kuma manufa ta farko tsara lafiyar sa zai da ciwon sigar da ce rika motsa jiki akwai manufa ta uku mai girma ita ce manufar jihadi mutumin da ya kasance yana tunanin a yi jihadi to kaga dole ya rika motsa jikinsa domin jihadi ba na raunanan mutane ba ne ba na waɗanda suka yi timbi ba ne e, na mutanen da jikinsa a motsa yake jininsa a motsa yake ko da yaushe to wannan ke. to na biyu Shi ne abin da ke da alaƙa da ƙwallon ƙafa. su ne mafasid kun yi da wadancan masali ne maslahar ƙwallon ƙafa wadda malamai suka yadda da ita ce maslahar motsa jiki bacin wannan ba wani malamin da ya faɗi wata maslahar ƙwallon ƙafa da ta wuce motsa jiki motsa jiki amma mun kaga yanzu akwai masali na duniyanci neman kuɗi ko wani <laughs> <laughs> wani zan a shekarun baya ta zo aka je je jarabawa wai je je ya buga wa wata kula yana jin an ce kano filas aka je zai je jarabawa kano filas yana can wajen jaraba a shi dan ƙwallon kano kano filas ne ake cewa ko yawwa yi ne ya je yana yi sai tafi aka ce za a je wata jaraba a legas zai tafi wata ƙasa ya rika buga ƙwallo yana can Legas ɗin sai ya bugu waya tun kafin a gama jarabawa akwai wani katon fili yana kallon gidan ya ce a mai ciniki shi ya gashi an koko shi ya dawo gida ya ci jarabawa ba to ababen da suke bin kwallon kafa na makaci to su ne malamai suke kalla wasu sai su tafi kai sai su ce haramci wasu kuma su ce makaruhi na farko daga cin mafasit ɗinka wanda wanda na da suke faɗi kama shir abubakar zabi a jazairi a cikin minhajin sunna minhajin muslim ko minhajin muslim ba minhajin sunna minhajin muslim zai saba a shir abubakar zabi a jazairi a cikin magana kan ƙwallon kafa ya kawo shariɗanta to cikin kishiyoyi abu rashin cika sharɗanta kaga akwai bayyana tsaraici na biyu akwai wasa da sallah na uku akwai jiwa juna ciwo akwai jiwa juna ciwo shi yasa suka ce in har za a yi na farko to ya zama ba bayyana al'awa na biyu a kula da sallah in lokacin sallah ya a tashi na uku idan aka ji wa mutum ɗaya ciwo to a tashi ana ji wa wani ciwo ko targaɗe ya yi ko aka ga ya ɓasge ƙumba to a tashi kaga waɗannan abubuwan da suka gani kenan a lokacinsu to mu kuma sai yanzu gashi ta zama a bar bauta ta haukatar da mutane ta hana wasu matasa ilimi na shari'a ta hana su ilimin tsere-tsere mutum da basirar sai ma kawai shi ke ne ya tsalle a karjima da shi tun yana ss1 a da shi har ƙarshe dai haƙura a haƙura da shi a ƙyale shi a ce ji ya yi tun da dai ita ka zaɓa ji ka kai sannan aka zo ga caca yanzu fitilar caca ta ƙwallo da shagaltar da mutane da hana mutane abubuwa da take yi to shi sa irin wannan ƙwallon da yara yanzu take shiga cikin zuciyarsu ba na ganin wani malami ko zai zo ya ce halal ne a ci gaba da yi ba na jin wani malami wanda yake son ya je haɗu da Allah lafiya kai tsaye to zai ce halarci inda sai ya yi waɗannan bayanan shi ce so da ka za ka iya za a iya cire duka waɗannan fitinin da suke da alaƙa da ƙwallo a yau in za a iya cirewa shi kenan to za ka koma zuwa ga asalinta shi ne al'asu fi haljawar asali halarci amma ma damar tana haɗe da waɗannan ababen to abin da ya wajaba shi ne a riƙa wa'azi cewa a daina ta shi ce shi yasa wani gidan rediyo da suka shirya makirci sai suka yi ƙabin malamanmu gida-gida suna fira da su wai a san malamai san malamanku sai a kafa wa malami kyamara cikin tambayoyin da za a mashi wai malam ka taɓa ƙafa su ko malamanmu da yawa wasu ba su gano ba sai kai mutum ya zage kai ce ai na yi wani ma ai tara ƙafa da shi amma har su gama ba za su yi maka wata tambaya ta abin arziki da wasu za su yi koyi da kai ba ba ma ta tambaya ya kai ka zama malami ka faɗi wasu ɗan wahalhalu da suka kasha tambaya ɗaya suke mai alaƙa da wannan wai wata tura ce ta baka wahala a ƙur'ani shi ke nan tambayar amma tambayar ya kai ilimi wanda tudu ka hau wanda gangaren ka fada wanda ruwa ka taba shiga don neman ilimi ya kai rayuwa ta neman ilimi duka ga baki da sannan su tambaya akan wata shawara za ka ba matasa a game da harka addini a yau duk ba sa wannan tambayi to da suna da wani abu da suka koyi. Allah shirya ko zai su fira da malami awa ɗaya zai su je su ɗiba minti goma su sa wa jama'a abin da suke so su sa Allah shirya mu kun ga ne wannan daga ni gaskiya ni ba na ganin a yanzu wani malami ya kamata kai tsaye ya rika ba da fatawa cewa kwallon kafa halarci ba tare da yi waɗannan bayanan ba saboda in za a iya koma yadda take ta asalin sai a koma a yi magani, gani shine take halaka amma wannan da ake ta zamanin nan a ji tsoron Allah kada wani ya rika cewa halarci kai tsaye mun gane yau da ku zaka yan tsalle ku bai rika yin abu ku je ku yi wani abun da zai amfane mu muna da buƙatar ku abubuwa da yawa yanzu kuma kana kaiwa ku shekaru a ajiye ka gefe guda zama baka da amfani na ba da labarin wani babban dan kwallon a najeriya an ce an tsince shi ya haukace a iyakot yana ta tsince tsince to da ka riƙa motsa jiki in don motsa jiki za a yi a yi sannan ka ga wannan iface-ifacen da ake yi ga fasa wa mutane kwano duk ita ce kwallon mu yanzu ga shan manya wani ya zo cewa kawai zai zai kuma a gudu ko hakuri ma ba za a ba shi to dai fitinin da suke da alaƙa da ita suna da yawa in an iya cire waɗannan fitinin to tsalla halalce a yi in ku waɗannan fitinin suna tare da ita to a haƙura ga san maƙiyan musulunci ƙa'idatul wala'i wal bara an yi watsi da ita kaga mutum ya zo yana na kafiri malam wannan ya fi haɗari duka da baki ɗaya fa a ciki ba wallahi duk waɗanda aka ambata nan da sauki fiye wannan matsalar ta alwala wal bara Allah ya ce ka ƙi waɗannan maƙiyana ne kai kuma ka ce ni masoyan masoyan ni masoyana ne su ina son su wanda shi ne wani za ka yi mamaki ka ga mutumin da baka zata ba kawai za ka ga a social media ko zai gan shi shi shi shi kulab din shi kaza ce Allah ya shirye mu Allah ka mana mafita saboda kama fatiduha akthar wa akthar wa akthar min masalihiha hmm. wallahu a'lam Allah shi tunta shi ke nan Allah shirye mu Allah shirye matasan mu Allah shirye ƴaƴan mu Allah ya musa albarka Allah ya dora su akan abin da yake so Allah ya cire mana da mu da su duk abin da baya su Allah ya sa mu ki abin da yake ki mu kuma abin da yake so sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah